Aisha mata na kuka duk sahabbai ba harka dan sun kasance cikin matsala. La Allah la ilaha illa sai da Abubakar shi ya ce musu mai ibada ga mahamudu tabbata yau ba mahamudu ya yi kawara zuwa kun Allah Allah la ilaha illallah la ilaha illallah Allah la huwa illa huwa Allah Allah la ilaha Allah la ilaha na tsaya da bayyana dole in gasa da kira sa'awwalin wana ta sama hamuda bayan Allah. Amma zan yi addu'a kun masoyin rasulillahi hajiri na abdullahi babba a cikin bayan Allah shine daktora yusuf ali harifi kuma alƙali hadimi gada hamun zali mai tsananin san manzan Allah la ilaha illallah ranar asabar na zo mauludi ban gan ba masu mahamudi ashe sallama ce ahadi muka yi da shi shi ya abu la ilaha aziyarsa ga ‘ya'yaye da danginsa da musulmi da muridansa da dukan wasu ya rasu Allah la ilaha illallah akwai shu'ara baba ne ko yaushe mai kula da mu mai jimantar al'amuran mu ne alasaka masa dan abdalla shehi na ji cikin tarihinsa ya zo da ilimi baiwarsa da yawa jama'a sun kasa su fahimce shi shi ba shekaru da yawa baya ya kawo bayanin rikiya wasu sun inkari sun juya yau su suke kai ba wahala Allah na ji cikin tarihansa a Kano malamai yan uwansa shi ya fara yin wa'azinsa ba littafi bawan Allah An ce tambaya kowace iri ce in kai ta duk a takaice amsa zai baka a fayyace baiwar ilimi bawan Allah. shakka ana yi wa rabu wasiƙa munkirai suka yi ta hauka yau gashi ana yi ba illa shehi ya taimaka wa addini ya zama uba ga mai rauni shehi cikakke ne mumini a cikin manyan bayin Allah. Ya rabu Allah suturta mutum a duniya lauku kare mu kuma rai ma ka tashe mu a gaban Muhammad Rasulullah. إله إلا الله لا هو إلا هو الله لا إله إلا Allah la ilaha illallah maluki dan Allah da matsayin manzan Allah da kai ta aiki da Allah a yau ga masoyinka ya bar mu ya yi mun san masoyinka. Allah na